من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نووا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما نعم إلك سبحانه وتعالى هو كبرن ديرسي يهودان كي وني تونيا على إلك سبحانه وتعالى أن برزغن دي ودنبو أن هو بظلمين وبظلم من الذين هادوا إلكو إني برين كان ينين كي يهودو yahudan ke ngenu ka madan imam sai yahudu zawati kai yani ine ina hudu huduna ine ka irko irgo yene ga irgo tubi kai ga da rodu ne ina du ma kan gine sai yahudu min al huduna ine ka irko ne to muridin kan inin gabon ke da yahudu i wani ton ya sai haramna alaihim dayyibati ir haraman di sai hariyan ngwariyan kan ga halal dayyibati ngwari kan ga halal wasu mai gani mawari kulkan halal na yi gana sai mawari kana in ku ne yadda mawari kana haraman di sai mawari kan ga halal wa illat lahum kan mawarudin don irna halalan di sai amma ya wani tunya sai kala irni gurzugan di da mawaru haraman di sai kadin ga wani gurzugan di ne rukute yi sai har da ko kan mawaru bore gere ga ga halal ya dinga ara almani kul da kiro kan gunda kemsi kan wanda kemsi kemsa da zai da ya dinga kan kuromo ida fai gama ragon da fai amma ni zan gayyo wani kan abun da kemsa amma kurugo ya gama rayuwani fai ga wasi ira ya dinga yi kuwa na wani kul haraman disi ya dinno da mani kai ga ka hau haura da hinkinira kulu ikuwa na haraman di wuli sai. a gar mu don halal halal so mo woni kul go halal al islam ya yare ga amma ingo yi ko ina haraman disi in ko ne ago itali wara wa bisaddin an sabilillah kaseeran da matikan ga boro bobo yanganji mata al islam yahudu da ya gundo fonde ne bon a gini ganji ni mata al islam a gani ganji ni wal islam ne ma al islam tarabu ya dinga burkulu kan wo fiki a wani bai to ngande da yahudu halibun irko ne wa aka akhzihi riba wa akhzihim riba da matikan yahudan ke iga riba ma yahudu gano ne si garau zambar ne to banan do zaro ne makan da zambar ko da zambu wala zambo inka karkulu kan ga wani bai yahudu bai ma bogaci ya dinga sahalan ni mano borosi ni mano borosi garau zambar kan ya madaki ne sai ba da rafuwa agahara wal manene borasi Gine, kane amma banani se ne handu fo banda wala sabin fo banda kala banan do zaro maka gina kan ne ne borasi amman do no ni maka kane ni no noto mani ai gina no amani wallahi mai gida no ro dum manti mani asiya ai ai basin din mani kwara dum gufa ayya dai ai no ro wal madaman kiya da ya ga tantan ni sai semen fo din bon koyne zambaro din mate zambare banka wadin no dai goga ce ba irko ne to wani kulga har to wani ya gudu ko yanno wani ka ci wankan ya gata dan bore sai a an sare banke kula a sare ya hudu ne gogi don donin din da balawo kul da tunye to wasu ne ga di bore bankan bankin akwai ko ka garauta to da man hagoi da haraka a amante sahara